صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka Raji hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na yamma kuma tayar amina zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muka dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi-dumin su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu da suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci kissoshin rayuwa mu san dokokin mu da kuma shirmu na karshe wato duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu. to madalla masu sauraron zu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin hudu ga watan maris din shekara ta 2024 wanda ya daidai da 23 ga watan sha'aban na shekara ta 1445 hijira kamariya shekaru 168 da suka gabata a rana irin ta yau birnin harat da ke arewa maso yammacin kasar afghanistan ya bale da kasar iran wannan birni da kewaye wani bangare ne na kasar iran tun zamanin da sai dai sakamakon tasiri na birtaniya da kuma kasancewarta a cikin yankin indiya wannan ya yi sanadin tunzura ballewa harat daga iran kuma akan haka ne sarakunan kabul da kandahar suka mame harat a lokacin mulkin nasiruddin shah qajar sojojin iran sun yi wa ɗin ƙawanya tare da mayar da ita cikin iran a shekara ta 1235 hijira shamsiya a wannan lokacin gwamnatin mulkin mallaka ta birtaniya wadda take gab da shan kai ta tura da karinta zuwa kudancin iran tare da mame garuruwa da dama duk kuwa da turjiya da jama'a suka nuna faransa ta shiga tsakanin bangarorin biyu kuma gwamnatin iran ta kasa tankara sojin burtaniya ta janye daga harat karkashin yarjejeniyar da aka kulla a birnin paris kuma an raba birnin da yankunan da ke kewaye daga ikon kasar iran a hukumance masu wurare ko san cewa shekaru 56 da suka gabata a rana irin ta yau dr muhammad musaddiq tsohon firaministan kasar irin ya rasu musaddiq wanda haifaffen birnin tehran ne bayan kammala karatunsa ya shiga harkokin siyasa inda ya zama wakilin mutanen birnin tehran a lokuta da dama a majalisar dokokin kasar a lokacin mulkin sarki sha sannan kuma ya taɓa rike mukamin ministan kuɗi da kuma na harkokin waje amma a shekara ta 1952 ya zama firaministan kasar iran bayan da majalisar dokoki ta zaɓe shi ya kuma sami goyon bayan malaman addini a majalisar dokokin kasar da kuma wasu 'yan majalisa masu kishin ƙasa tare da taimakon su ya sami nasarar mai da kamfanin haƙa da sarrafa man fetur na ƙasar iran din ya zama mallaki na ƙasa kafin wannan lokacin da turawan ingila ne suke iko da kamfanin amma bayan ɗaukar wannan mataki hukumar leƙen asiri ta amurka ta cia ta shirya masa juyin mulki a shekara ta da da hamsin hudu wanda ya kifar da gwamnatinsa sannan aka kama shi tare da magoya bayan sa aka gurfanar da su a gaban kotun soji wadda ta yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru uku a gidan kaso bayan kammala wa'adin ɗauri da aka yanke masa an kuma yi masa ɗaurin talala har zuwa ƙarshen rayuwarsa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 wato 6 da minti 20 zuwa 7 da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalabo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma a iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet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 To da farko ga mahimman kanun labaran ministan tsaron isra'ila ya buƙaci a ta shigar musulmi a masallacin kudus a cikin watan ramadan ƙasar sudan ta bukaci a mayar da ita cikin ƙungiyar tarar afirka kafin ta amince da shiga tsakanin na ƙungiyar hukumar bayar da agajin gaggawa a najeriya ta umarci jami'anta da su sanya ido a rumbunanta bayan wawason abinci da aka yi a abuja tun ziga cikakkun labaran mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta buƙaci da gagauta tsagaita wuta a gaza kamala harris ta ce idan aka yi la'akari da irin wahalar da gaza ke ciki dole ne a tsagaita buɗe wuta nan da nan na akalla makonni shida kamar yadda yake a halin yanzu kan teburin tattaunawa tsakanin isra'ila da kuma hamas mataimakiyar shugaban na amurka ta kuma buƙaci gwamnatin isra'ila da ta ƙara ƙaimi wajen ƙara yawan kayayyakin agajin da take bari a shigar da su a zirin gaza a wani labarin kuma yau litinin benny gans wanda memba ne a majalisar ministocin da aka kafa tun bayan soma yakin na gaza zai gana da shugaban amurka joe biden domin tattauna batun tsakaita wuta na wucin gadi bayanai na nuna cewa tawagar hamas da kuma masu shiga tsakanin amurka da kuma qatar sun isa birnin alkahira na kasar masar ranar lahadi domin fara tattaunawa to sai dai bayanai sun ce isra'ila bata aika da tawaga ba to a wani labarin kuma ministan tsaron isra'ila mai tsoron ra'ayi itamar ben ya bukaci 'yan sandan ƙasar da su takaita shigar musulmai masallacin kudus a cikin wata ramadana mai alfarma zaidar maruf ta isra'ila ta rawaito ben ya shaidawa kwamishinan 'yan sandan ƙasar kobi shaftai da ya takaita yawan masu ibada a kudus domin tabbatar da cewa 'yan sanda sun shirya yin gaggawar mayar da martani ga duk wani hargitsi jaridar ta kuma bayyana cewa yau litinin ake sa ran firaministan isra'ila benjamin netanyahu zai tona batun hana shiga masallacin kudus tare da ben da jami'an tsaron hukumar tsaro ta shinbet da kuma sojojin isra'ila kafin nan dai an yi ta nuna damuwa game da matakin da isra'ila ke shirin ɗauka na hana musulmai gudanar da ibada a cikin watan na ramadana mai shirin kamawa inda masana da dama ke ganin hakan zai iya karuwa ta rikicin da ake ciki a yankin to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran shugaban mulkin rukun odar soji na sudan kana kuma babban hafsan sojin kasar janar abdul fatah al-burhan ya bukaci ƙungiyar tarar afirka da ta mayar da kasar a matsayin mamba a cikinta kafin ƙasar ta amince da shiga tsakanin na ƙungiyar janar alburhan ya bayyana haka ne lokacin da yake ganawa da wata tawagar koli ta kungiyar ta au a sudan ya ce ya yarda da ƙungiyar ta au amma yana bukatar ganin kungiyar ta dawo da ƙasar ta sudan cikakkiyar mamba a cikinta tarar afirka dai ta dakatar da sudan a zama mamba a cikinta a ranar 25 ga watan oktoba na shekarar 2021 a watan janairu ne kwamitin kungiyar tarar afirka ya kafa wata tawaga mai uku domin sauƙaƙe tattaunawar ganin an mayar da ƙasar bisa tsarin mulki da kuma samar da damar tattaunawa tsakanin 'yan sudan domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar hukumar bayar da agajin gaggawa ta najeriya nema ta umarci jami'anta da ke faɗin ƙasar da su sanya ƙarin matakan tsaro a rumfunanta domin kaucewa masu wawushe kayan abinci a kokarin mu na hana fuskantar barazana a rumbunan nema darakta janar mustapha habib ahmed ya umarci daraktocin shiya da shugabannin gudanarwa su inganta tsaro a rumbuna da kuma yankunan da ke kusa da su a fadin najeriya kamar yadda hukumar ta nema ta bayyana a wata sanarwa da ta fitar ranar lahadi a abuja sanarwar ta kuma ce rumbun da aka wawushe jiya a abuja ba nata ne a baya bayan nan dai wasu 'yan najeriya na wawusan kayan abinci daga manyan motocin ɗaukar kaya na wasu 'yan kasuwar ƙasar a yanda ake kokawa game da matsalar tsadar rayuwa a faɗin ƙasar to zama a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na afirka a yau Afirka a yau. Jama'a masu saurare, Salamu alaikum. Da fatan kuna Allah ya da yan uwa da abokan arziki. Har ila yau, barka mu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau. Wanda kuma a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru wanda suka ƙware musamman kan abubuwan da shafi nahiyar Afirka. A yau a cikin wannan shiri muna nan dai a Kano ta yamma da Bauchi wato wurin ado da kwalliya jos kenan babban birnin jihar plateau inda kwanakin baya muka je ta bakin shitu yau kuma za mu je ta bakin pam dukansu kuma 'yan jihar plateau ne har yau kuma mazauna garin na jos sannan kuma wakilin jaridar daily challenger a jihar waɗanda duk dai namu ne in wancan mun haɗe da shi a muhammadiyya to ai shi kuma wannan mun haɗe da shi a halitta mun yi hakan ne don mu je ta bakin kowa kan wannan lamari da ya ci ya kuma kicin yawa saboda kar a ce mun yi yar gida mu dai fatanmu a daure a cije a kuma hankalta a samu zaman lafiya da kowa zai ji da gararin da ke gabansa ko kuma akalla in ya biya allonsa ya samu wajen wankewa duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar wannan gani na jos wanda allah ya albarkanta da ma'adin kuza da kuma yanayi mai daɗin zama ba na sha muka aradu ba ya jawo hankalin jama'a ciki har da sumanta sallah wato tsofan turan 'yan mulkin mallaka sai dai kuma daga baya labarin ya soma rincaɓewa tun daga zamanin wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda masajidi gomok wanda ya taba yin gwamnan mulkin soja a shekara ta 1967 har zuwa shekarar 1975 ya shafe shekaru takwas kenan yana gwamnan mulkin soji mai ci na jihar ko kuma mai yiwuwa da nama don kuwa a lokacin babu 'yan majalisa to kadda in zama ratata sarkin magana mu a nan nan take maka sake samo wani ƙwararren ɗan jarida masanin siyasar jihar kuma wakilin jaridar daily challenger a jihar don jin ta bakinsa yau muna tare ne da pam musa shi mazaunin garin jos ɗin inda bayan min masa barka da saduwa maka soma da tambayar to musa pam tun da kunne da ya riga ya girma kaka wannan lamari ya faro ne tun lokacin mulkin soja inda gwamnan wancan lokacin ya yi mutanen garin jos habaici har lamarin ya tunzura su suka fara yin kaura zuwa jihar bauchi har suka fara kafa wani gari mai suna sabon gari da kawo wuce ƙauyen babale me raka ce to domin kar mu je da nisa ban san kowane irin habanci ya yi musu a lokacin ba don ban iya gane wancan habancin sosai ba domin lokacin da yake gwamna zan ce lokacin ban yi wayon sanin abubuwa da yawa ba amma bari in fara maka musamman a rikicin jos jos ita dama jaha ne wanda ya zamanto kamar jaha ne a cikin jihohin najeriya wanda ba wani bangaren da baka rasa mulmi a jos mutanen jos yadda an san da su mutane ne masu karban jama'a mutane ne masu son juna a yadda ni na tashi na sani maganan eh, mutanen jos suke ina ga rikicin jos abin da ya kawo mana cikas mai yawa a lokaci a rikicin jos shine a 2001 lokacin ne jos ya lallace ga baki daya because lokacin ne mutane wanda suna zama sun zama yanwanin juna sun zama abokanan juna sun zama za su iya shiga ko ta ina su yi wasa da juna shi da sha su yi zama tare to lokacin ne rikicin addini ya shiga a 2001 a lokacin ne an yi kashe-kashe ina ganin baka manta ba lokacin gwamnan mulkin gwamnan joshua dare kenan shi tsohon shugaban jihar plateau a lokacin ne aka yi waɗannan rikici wanda ya zama ya zo zama rikicin addini wanda ba taba yi ba ba taba samun rikicin addini a jihar plateau ba bisa ga bayanin da na tashi kuma na samu a wancan lokacin ne ya kara hada mutane an samun zaman lafiya da kyau an shiga za ka yi alba za ka yi akwai kasuwanci da sauransu ya zo ya an zo an kafa wata agency wanda ana da ce da ita peace building agency to wacce can peace building agency din nan ne ta zama agency na gwamnati wanda tana hada jama'a tana duduba yadda rikici ya tashi sai a yi zama a kawo musulmi a kawo krista kawo malamin musulmi a kawo malamin krista duk suna ta aiki suna ta aiki har an zo an gan ci gaba na wannan zaman lafiya ya zamanto an haɗu ne sosai ana tunani ba sai mun koma baya abin da ya faru ka fara kawo matsala ta addini a nan jihar Filato. Barin kama kuma wasu matsalolin da ake ganin kamar su kawo wannan rikici. Su asalin mutanen Filato suna da jin cewa akwai baki da suka zo a wani waje. saboda ka suna nuna cewa su ba 'yan jihar Filato ba ne. To amma kuma tarihi ko da kike baka so mu je kan tarihi amma ka san kunne ya girmi kaka. Tarihi eh, ya nuna cewa wasu kabilun Filato sun fito ne daga Nijar a cikin jos duka ce akwai kowa da kowa akwai kowa daga kowace jiha akwai mutanen kano akwai mutanen katsina akwai yarbawa akwai ibo to malam musa shi mutumin da ya zo daga niger da wanda ya zo daga kano ko kaduna ko kasan yarbawa wane ne dan kasa wane ne bako misali eh, to yanzu kaga a tarihi na na jihar plateau ka san ko a ki ko a so akwai wanda sun zona a jihar plateau sun riga kowa zuwa akwai wanda suka zo daga baya ana zaman lafiya an kuma a yadda na tashi a jihar plateau ko a ki ko a so akwai wanda ana ce da su masu gonaki su ne suna da gonakin wannan guri a cikin jos kaga a cikin karamar hukumar Jos North. Akwai masu gonaki zaka gani an samu a naguta suna nan suna zama su ne suna raban gonaki zaka gani akwai jarawa suna nan su ne suna raban gonaki a wani gefe ma zaka samu akwai birum suna nan to akwai mutane a sa a sa wanda sun riga ainihin su ana ce kakaninsu ne dama suna da gonakin wannan gurin amma daga baya akwai da sun dinga zuwa suna zama tare ana ba da gonaki ana zaman lafiya ana yin komi ban taba ji a gwamnati ko wani hukuma sun taba ce kai ka fito daga wannan guri ka tafi wannan ba ka san ka ba ban taba jin wancan ba sai dai abin da ya faru shine kaga kaman a cikin jos ban taba ji an ce ku ku tashi kakanninsu sun zo sauraron mu ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai bai numfan nan ba tukara ya kai mu na gaba a madadin babban bakon namu ƙwararren yan jarida masanin siyasar jihar fam musa shi ma mazaunin garin jos da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wikari ya zub da tsamiyar kura da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurari assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci da Allah a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da talatin da hudu idan ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an je tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da kuma abokansa da suke yawon buɗe ido a birnin shiraz da ke cikin ƙasar iran inda suka zagaya wasu daga cikin muhimman wuraren tarihi da suke cikin wannan birni domin ganewa idanunsu muhimman abubuwan da birnin yake da su na tarihi sai kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya amma kafin nan sai an fara da dukkanin kalamin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. aziz. خوش آمدی برکه da بالاخره daga ƙarshe دی تو آمدی کی کازو خیلی سوسی زودتر دوری من دوست داشتم بیایم نی ناسو انزو خودت دکنکا تو میدانی کی کسنی سرگرم وندا یا زما یا درس درسی مطالعه مطالعه معلوم است سننه نه تو خانده ای کی که کرنتا فارسی هرشن پارسنچی تو صحبت می کنی کی کنا مگنا من خوشحالم نی نجدادی دوباره هر ولایو من می بینم نی اینا گنین این دفعه ونن کرن تو باید بمانی دوله کسایا تو میمانی کی زا کسایا دیدن گنی خانواده ات ایالن گیدن کو خوش به حالت کجی چه شهر زیبایی گری می متکر تخت جمشید فدر تخت جمشید آرامگاه خوباره ما بازدید کردیم مو من زاگیا کمی کدن تو آشنا شده ای کی کسمو مسنیا من فکر می کردم نی این از من دیده ام نی نگنی تو می بینی کی کنا تو بخواهی ببینی کی کنا سن که گنی اگر ایدن دیدنی ابون بوده ایدو جاهای دیدنی ورارن بوده ایدو بزرگ بابا مدتی ونه لوکچی واقعا لله همینطور است هک یکی استان لردی از نظر امهنگر اقتصادی نه تتلن علمی نه علمی تاریخی نه تاریخی فرهنگ العدو هنر فصحه صنعتی نه پیشرفته ونده ya گبا همین گونه احکا دانشگاه جامعه علوم پزشکی علم فیزیا شست ستن سال شکره قدمت ددیوه رشته رشی بسیاری دیوه تدریس می شود انا کویروا Kuma Dalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya, yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da Sa'id da kuma abokinsa Ramin ga dai tattaunawar a cikin harshen Farisanci. muhammad aziz خوش آمدی بالاخره به شیراز آمدی بله خیلی دوست داشتم زودتر به شیراز بیایم ولی خودت میدانی که خیلی سرگرم درس و مطالعه بودم بله معلوم از خوب درس خانده ای چون خوب فارسی صحبت می کنی سعید عزیز خوشحالم که دوباره نیز تو را در شیراز می بینم این دفعه باید بیشتر در شیراز بمانی من هم از دیدن تو و خانوادت خیلی خوشحالم خوش به حالت رامین چه شهر زیبایی دارید ما از تخت جمشید آرامگاه های حافظ و سعدی و شاه چراغ بازدید کردیم پس کمی با شیراز آشنا شده ای فکر می کردم خیلی از جاهای شیراز را دیده ام نه اگر بخواهی همه جاهای دیدنی شیراز را ببینی باید مدتی در این شهر بمانی یعنی شیراز اینقدر بزرگ و دیدنی است؟ واقعا همینطور است استان فارس از نظر اقتصادی، علمی، تاریخی و هنر و فرهنگ در ایران بسیار مهم است استان اصفهان از نظر علمی و صنعتی بسیار پیشرفته است استان فارس هم همین گونه است؟ بله دانشگاه علوم پزشکی شیراز شست سال قدمت دارد و رشته های بسیاری در این دانشگاه تدریس می شود تو مدلا انزو کومه سی اگر زما دومین اصاری ونن تتناور تره دا ترجمه تا اچکن هرشن حوصا محمد عزیز خوش آمدی بالاخره به شیراز آمدی محمد ابوکی نا da زوا. ƙarshe dai گشه شیراز بله خیلی دوست داشتم زودتر به شیراز بیایم ولی خودت میدانی که خیلی سرگرم درس و مطالعه بودم ای نسو انزو شیراز دوری amma kai kanka ka san cewa na sha wato shagaltuwa da karatu da muɗala'a. Bale, maluma su kub da arzikondai, cun kub farsi sohbat mikoni. I, a zahiri, ka yi karatu yadda ya kamata, domin kuwa, kana magana da harshen farsanci da kyau. Sai da Aziz, خوشحالم که دوباره نیز تو را در شیراز می بینم. این دفعه باید بیشتر در شیراز بمانی. سعید نجی daɗin sake گنن که برنن شیراز. Shiraz. کرن wannan karan dole ne شیراز من هم از دیدن تو و خانوادت خیلی خوشحالم. نیما نجی daɗin که در da خوش به حالت رامین چه شهر زیبایی دارید ما از تخت جمشید آرامگاه های حافظ و سعدی و شاه چراغ بازدید کردیم تجدیدی رامین گرونکو لله yana da منزه تخت اپادر تخت جمشید taht حافظ حافظ دنا سعدی na sa'adi پس کمی با شیراز آشنا شده ای کنن سن شیراز ینزو فکر می کردم خیلی از جاهای شیراز را دیده ام این از تن نجه وراره دیوه شیراز نه اگر بخواهی همه جاهای دیدنی شیراز را ببینی باید مدتی در این شهر بمانی A'a, idan kana son ka ga dukkanin wuraren buɗe ido na Shiraz, dole ne ka tsaya a wannan gari har zuwa wani lokaci. Yani Shiraz in ƙatar bozor va didani ast? Wato Shiraz ashe babban gari ne, kuma wuri ne na buɗe ido haka? واقعا همینطور است. استان از نظر اقتصادی، علمی، تاریخی و هنر و فرهنگ در ایران بسیار مهم است. للی حکنی، لردن فارس یه دا مهمانچی چی ایران تا پسکچن تتلن ازیکی، علمی، تاریخی دا فساها دا الادو. استان اصفهان از نظر علمی و صنعتی بسیار پیشرفته است. استان فارس هم همین گونه است؟ لردن اصفهان یا چی گبا سوسی تپسکچین علمی ilimi da شما لردن لردن lardin حکه بله دانشگاه علوم پزشکی شیراز شست سال قدمت دارد و رشته های بسیاری در این دانشگاه تدریس می شود. ای tun shekaru 60 da suka gabata jami'ar koyon aikin likita ta birnin shiraz take ana koyar da darasa arasa daban-daban a wannan jami'a tumadala banda aka saurari wannan tattaunawa tare da tarjamarta a cikin harshen hausa muhammad dai tare da abokansa sun ci gaba da zama a cikin birnin shiraz inda suka kara zuwa wasu daga cikin wurare waɗanda ba su je ba tun bayan zuwan su kasantuwar muhammad ɗaya ne daga cikin ɗalibai da suke karatu a jamhuriyar musulunci ta iran wanda kuma abin da yake koyo shine harshen farisanci tare da sanin al'adu na iraniyawa saboda haka sai kasance tare da mu a cikin shi na gaba domin jin yadda ta kaya a ziyarar buɗe ido da suke yi a lardin shiraz Donin ne kawo ƙarshen shirinmu na yau sai allah kai a mako na gaba za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin a cikin wani darasin amma kafin wani lokaci a madadin dukkan wanda aka ji murin su abdullahi salihu fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. madalansu kuma sai shirin kisoshin rayuwa isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan wa'anda suka hada da littafin da standard star na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirin mu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar amirul mu'mini na bin abi talib a.s. da muke kawo muku mun tsaya inda muka bayyana yadda amirul mu'mini na ibn abi talib a.s. ya yi shahada a ranar 23 ga watan ramadan na shekara ta 40 bayan hijira kwanaki biyu bayan sararsa wanda abdulrahman bin muljam almuradi ne ya yi masa a ranar 19 ga watan shahadar amirul mu'minina alayhi salam dai babbar musiba ce ga al'ummar musulmi saboda irin girman musiban da ta sami al'ummar musulmi bayansa a lokacin da ya yi shahada dai muawiya da abu sufyan yana kokarin kwace daular musulunci daga hannunsa ya kuma sami nasarar kwace kasashen yemen da kuma masar daga hannunsa zuwa lokacin kuma yana kokarin zuwa kasar iraki kafin haka dai imam ali salam ya faɗa mutanen kofa a wata huduba da ya masu kan cewa yana ganin muawiya zai sami nasara a kansu don haka musibu biyu suka sami mutanen kofa musamman fitattun shi'ar imam ali salam da kuma iyalan gidansa da farko dai ga rashin amirul mu'minin ali ibn abi talib da kuma gashi muawiya yana ƙoƙarin kwace ƙasar iraki daga hannun mutanensa don haka bayan shahadarsa da da kuma jana'izarsa wanda imam hassan salam babban ɗansa kuma limami na biyu daga cikin limamin masu tsarki daga iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya jagoranta kafin haka ya yi masu wasiya kan al'amura da dama inda a yau za mu dubi ɗaya daga cikin wasiyan da imam alayhi salam ya yi ga 'ya'yansa imam hassan da husaini da kuma iyalansa ka kuma duk wanda wasiyar ta riske shi a wasiyar ya fara cewa ina muku wasiya da tsoron allah kuma kada ku nemi duniya ko da kuwa ta neme ku kuma kada ku yi baƙin ciki da wani abu daga cikinta da ya kubuce maku ku faɗi gaskiya ku yi aiki don samun lada kuma ku kasance masu husuma ga azzalumai sannan masu taimako ga wanda ake zalunta ina muku wasiya da ku da dukkanin iyalan gidana da kuma duk wanda wasiya ta ta riske shi da tsoron Allah da gyara al'amura a tsakaninku don na ji kakanku manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa kyautata tsakanin musulmi ya fi dukkanin salloli da azumi. ina haɗa ku da Allah da ku kula da marayu kada ku rufe bakunansu kada kuma su lalace a gabanku ina haɗa ku da Allah wajen kula da maƙwabtanku don su abin wasiya ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai gushe ba yana wasiya da su har sai da muka zaci cewa zai sanya masu gado ina haɗa ku da Allah na ku kula da Alkur'ani. kada wani ya riƙa ku aiki da shi ina haɗa ku da Allah kan ku kula da sallah don ita ginshikin addini ne ina haɗa ku da Allah kan ku ziyarci ɗakin ubangijinku kada ku daina ziyartarsa matuƙar kuna da rai har zuwa inda yake cewa na haɗa ku da Allah kada ku bar jihadi a kan tafarkin Allah da dukiyoyinku da kawukanku da kuma harsunanku a kan tafarkin Allah kuma ina horonku kan sada zumunci da kuma baje iya ƙoƙarinku don hakan kuma ina maku kashedi kan juyawa juna baya da kuma katse zumunci kada ku bar umarni da kyakkyawan ayyuka da kuma hani daga mummunan ayyuka idan haka ya faru sai a ɗora muku mafi munin shugabanni daga cikinku sannan ku roƙi Allah ba zai karbi addu'ar ku ba sannan ya ce ya ku ‘ya'yan abdulmuttalib kada ku yadda ku kutsa cikin zubar da jinin musulmi zubarwa kuna cewa an kashe amirul mu'minin salam ku saurara kada ku kashe bayan mutuwa ta sai wanda ya kashe ni ku duba idan na mutu daga wannan sarar da ya yi mani sai ku yi masa sara kwatankwacin sarar da ya yi mani kada ku yi musla ko lalata gawar mutumin don na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa ina maku kashedi da lalata gawa ko da kuwa ta kare ne wannan ɗaya daga cikin wasiyan da imam ali salam ya yi a lokacin da ya kusan haɗuwa da ubangijinsa kenan kuma kamar yadda ya faɗa wannan wasiyar ga 'ya'yansa imam hassan da husaini ne da kuma iyalan gidansa da kuma duk wanda wasiyar ta riske shi don haka mu ma muna daga cikin wa'anda ya yi wa wannan wasiyar da farko dai wasiyar ta yi kira gare mu ga tsoron allah ta'ala wanda wannan dama shine farkon kiransa ga mutane a duk lokacin da zai musu hudu ba ko kuma magana sannan ya fara maganan ƙauracewa duniya ko da kuwa duniyar ta so mu malamai sun bayyana cewa son duniya shine kan dukkanin kurakurai wato ba wani kuskuren da wani zai yi a wannan rayuwa ta duniya kamar son duniyar don daga sunanta ma ƙasa-ƙasa take ba ta da wani kima in banda neman lahira da rayuwar ta duniya lahira ita ce rayuwa kamar yadda alkur'ani mai girma ya faɗa sannan ya ambaci kasancewarmu masu husuma da azalumai kada mumini ya sami kansa yana ɗasawa da azzaluman shugabanni banda haka a ɗayan ɓangaren kuma ya kasance mai taimakawa wa'anda ake zalunta da fatan allah ta'ala ya ba mu ikon amfani da su to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fito idan allah kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kudawar haka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a duniya kuma yin bita akan su da ma na mahangar masana kan da suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban a yau ma shirin namu zai ci gaba da yin dubi ne dangane da batun zaman kotun ƙasa da ƙasa da aka gudanar a kan zargin isra'ila da aikata laifin kisan kiyashi kan al'ummar yankin zirin gaza da kuma martani da bangarori na duniya ke ci gaba da mayarwa akan matakin da kotun duniya ta ɗauka akan isra'ila wannan da shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a bi musanna a hankali domin jan cikakken shirin tun bayan da kotun duniya ta icj ta fitar da wani hukunci a ranar juma'ar da ta gabata da ke kiran isra'ila da tabbatar da cewa ba ta aiwatar da kisan kare dangi da ake zarginta da aikatawa a yankin zirin gaza ba bangare daban-daban na kasa da kasa suke ci gaba da mayar da martani dangane da dukkanin matakai da kotun ta ɗauka da kuma da kuma yadda ake kallon lamarin ta fuskar siyasa gwamnatin palestino ƙarƙashin jagorancin mahmud abbas ta fitar da bayani wanda yake cewa matakin da kotun duniya ta ɗauka a kan isra'ila shi kan shi wata ishara ce da take nuna cewa isra'ila tana tafka manyan laifuka na yaƙi domin kuwa bisa ga dukkanin rahotanni wanda babbar alkaliya kuma shugabar kotun ta duniya ta karanta a lokacin zaman sauraron shari'ar a juma'a ta gabata ya tabbatar da cewa isra'ila ta aikata laifuka waɗanda suke ishara da cewa ta aikata laifukan kisan kiyashi akan dubin dubatar fararen hula mata da ƙananan yara a yankin zirin gaza akan haka gwamnatin falasɗinawan ta buƙaci dukkanin ɓangarori na ƙasa da ƙasa musamman ma dai kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya da ya tabbatar da cewa ya ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin tilasta isra'ila ta dakatar da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza tsawon kwanaki fiye da 110 baya ga kuma gwamnatin falasdinawan ta bayyana cewa akwai buƙatar ɗaukar matakai na isar da agaji da kuma tallafawa al'ummar yankin zirin gaza waɗanda za a iya cewa kusan dukkaninsu sun ƙauracewa gidajensu suna a matsayin 'yan gudun hijira ne a sansanoni daban-daban da aka zugunar da su wanda kuma ko a waɗannan sansanoni ba su tsira daga hare-haren da isra'ila take kaddamarwa a kansu ba sannan kuma gwamnatin falasɗinawan ta kirayi ƙasashen larabawa da su sauke nauyin da ya rataya a kan su wajen ƙara matsin lamba a kan gwamnatin yahudawan isra'ilan domin ta bi ƙa'idoji na ƙasa da ƙasa bayan haka kuma sauran ɓangarorin ƙasa da ƙasa da suka hada da majalisar ɗinkin duniya wadda ita ma ta yi lalemar habin da matakin kotun ta duniya dangane da zargin da ake wa isra'ila na aiwatar da kisan kiyashi akan al'ummar yankin zirin gaza ta bayyana cewa matakin na kotun duniya lamari ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma na tarihi ne kuma wajibi ne dukkanin bangarori su aiwatar da abin da kotun ta bukata ita ma'ana ta bangaren kungiyar tarayyar turai jim kaɗan bayan fitar da sanarwar kotun duniya a ranar juma'ar ta gabata ita ma ta fitar da tata sanarwar da ke cewa wannan mataki na kotun duniya mataki ne da yake da muhimmanci kuma ya zama wajibi a fara aiwatar da shi nan take sannan kuma kungiyar tarayyar turai din ta yi kira ga isra'ila da ta dakatar da duk wasu hare-hare da take kaddamarwa akan al'ummar yankin zirin gaza ba tare da wani bata lokaci ba hakanan kuma kungiyar tarayyar turan ta jaddada wajibcin isar da kayayyakin agaji ga al'ummar gaza tare da buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin zirin gazan domin kai kayan agajin a cikin gaggawa a nata bangaren kungiyar tarayyar afirka ita ma a cikin wani bayani wanda ta fitar ta yi lalemar habin da umarnin kotun duniya wanda yake kiran isra'ilan da ta ɗauki dukkanin matakai na kaucewa zubar da jinin falastinawa da kuma tabbatar da cewa bata aiwatar da kisan gilla da ake zarginta da aikatawa ba baya ga kuma ƙungiyar tarayyar afirka ta bayyana cewa ɗaukar matakai na aiwatar da ƙudurori na ƙasa da ƙasa wanda majalisar ɗinkin duniya ta aminta da su shi kaɗai ne hanya ta warware rikicin falasɗinawa da isra'ila wanda kuma hakan ya gini ne akan kafa ƙasar falastinu mai cin gishin kanta a gefen kasar isra'ila kamar dai da bayanin ya ce bai ga kuma sauran bangarori da suka hada da kasashen yankin gabas ta tsakiya da kuma kasashen asiya da wasu bangarori na kasa da kasa sun fitar da bayanai daban-daban kasar iran wadda a ta bakin kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta sanar da nata bayanin ta tabbatar da cewa abinda ya fita daga cikin bayanin kotun duniya akan zargin isra'ila da aikata manyan laifuka wanda kasar afirka ta kudu ta shigar da kara akan hakan ya tabbatar da cewa isra'ila har kullum aikinta ba zai taɓa ɓuya ga al'ummomin duniya ba zaluncin da isra'ila take yi wa al'ummar palestino ya samo asali ne tun shekaru saba'in da biyar da suka gabata ba wai lamarin ya fara ne daga ranar bakwai ga watan oktoban da ya gabata ba kamar da isra'ilan da amurka suke ta kokarin danganta abin da yake faruwa a gaza da abin da ya faru a ranar 7 ga watan oktoba bayanin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ya bayyana cewa al'ummar falasinawa sun jima suna fuskantar zalunci da danniya da kisan kare dangi da kuma ruguje musu wurare da mayar da su 'yan gudun hijira tun lokacin da birtaniya ta kafa isra'ila a cikin falasɗinu wanda kuma ɗaukar matakai na bayar da cikakken 'yanci ga al'ummar falasɗinawa da kuma mayar musu da ƙasarsu ta gado shi kaɗai ne mafita baga kuma gwamnatin kasar iran ta kara jaddada matsayinta na kyan amincewa da duk wani mataki da isra'ila za ta dauka na samar da wanzuwarta a cikin yankunan palestinawa da ta mamaye tana mai kira da koma zuwa ga kuduri na majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da adalci ga al'ummar palestino. ana ta bangaren ita ma gwamnatin ƙasa algeria a cikin wani bayani wanda ma'aikata harkokin wajen ƙasar ta fitar ta yi kira da gudanar da taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cikin gaggawa domin tabbatar da cewa an tilasta wa isra'ila aiwatar da dukkanin umarni na kotun duniya bayanin gwamnatin algeria ya ce har kullum ƙasar algeria tana tare da al'ummar palestino kuma abinda take bayyanawa tun kimanin shekaru fiye da 40 da suka gabata dangane da halin da ake ciki a palestino ya tabbata bayan fitar da bayanin kotun duniya dangane da karar da afirka ta kudu ta shigar to jama'a masu saurari lokacin da muke da shirin suke nan zamu ja lizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a ji mu dauke da wani jigon kafin wannan lokacin a madadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji su tayar amin ke cewa mu kwana lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.